قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم sai mai kuwa da mutanensa suka ce wa ‘yan uwan annabi Yusuf, mudun sarki ne wanda yake awo da shi ya ɓace mana, kuma duk wanda ya kawo shi kafin a yi bincike za a ba shi ladar kayan raƙumi, kuma ni ne zan lamunce masa wannan, in ji mai kuwar.